بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مجاة وأن يمتشي نا لا ربا goma sha bakwai ga watan rajab hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai bakwai ga watan janairu 2026 miladiya ci gaba da darasinmu na fikihu kamar da aka saba kowane mako na laraba muna karanta littafin alfiqhul muyassar fi dawil kitabi was sunna wato fiqhu a sauƙaƙe bisa haska alƙur'ani da sunna darasin da gabata mun kwana shafi na 226 226 inda muka kammala matsala ta biyar a cikin babun kasuwanci kuma za mu tashi a matsala ta shida a wannan shafi na 226 albuyutul manhiyu anha wato nau'in kasuwancin da shari'a ta hana nau'ukan kasuwanci da shari'a ta hana matsayinka na musulmi to ba kowane irin kasuwanci za ka yi ba akwai wanda in ka ji ya faɗo cikin waɗannan da za a ambata to ka ka bashi da riba take a cikinsa da yadda ranka ke so a yi shi ko ka kawai domin shari'a ta hana idan mutum ma ya fada to zai zo kuma ya nadama ne domin ya fada cikin fushin Allah kuma zai lalata masa dukiya malam yace na Shari'ul hakimu an ba'dul buyu'i shari'a mai hikima ta haramta waɗansu kasuwanci idza tarattaba alaiha tabi'un lima huwa aham musamman ma idan za ka kasuwancin an haramta ne saboda akwai salwantar da abin da ya fi muhimmanci a rayuwar dan adam a cikin irin wannan kasuwancin ka an tashgala an ada'i ibadatin wajiba kamar misali irin wa'annan kasuwancin sukan shagaltar da mutum ga barin yin wata ibada ta wajibi a kan shi aw ya tarattabu alaiha idrarun bil akhirin ko kuma ka gama nau'in kasuwancin yana samar da cutar da waɗansu bayan Allah wa min hadhihi al manhiya anha daga cikin irin waɗannan kasuwanci nau'in cinikayya da aka hana to na farko kaka tunanin wani abu za a kawo maka a naka dai da kake yi ya ce albai'u wa shira'u da al'azani sani yawan juma'a yin ciniki saye da sayarwa bayan an yi kiran sallah na biyu a ranar juma'a kiran sallah daga shi ko za a fara hudu ba to duk wani cirkin da za su yi a bayan wannan kiran sallah haramun ne dama wani ah, masallacin da za ka je ai kana kusa ma za ka je an kira an fahimta eh to a duk da ka sai ka girmama wannan kiran kai ma a bar shi ya me yasa za ka zauna za ka yi latti kenan za ka je ne ka zama cikin wanda ko kai ba zai samu ba idan har na kusa da kai sun yi na nesa ko ba su yi ba to yaushe za ka je masallacin za ka son kasuwanci kenan ko kaga in ka je ko kai ba ka samu kaka ba ba domin kai ka je ne na ƙarshen lokacin shine wanda ya bada kwai ladansa ko to kuma an kulle kuma ana kullewa ne lokacin da aka yi kiran sallah na biyu kuma akan wannan ake magana liman ya hamun bari shine ma'anar Allah ta'ala da yake cewa aljanna idan udiya lis salati min yawmil juma'ati fasau ila zikrillahi wa zarul bay ku bar kasuwanci kana sai da yadi ne kana sai da kayan abinci ne ko me kake sayarwa in dai an yi kiran sallah na biyu to yanzu saye da sayarwa a wannan lokacin haramun ne domin zai sa ne ka salwantar da wajibi a fahimta ko kuma ka cutar da wani shi ma da sauran abubuwa da nan suna iya faruwa to irin wannan kasuwancin na farko da malam ya fara kawa shine wato yin cinikayya bayan kiran sallah na biyu ranar juma'a malam ya ce la yasihhu al-bay'u wash-shira'u mimman talzamuhu salatu al-jum'ati ba'da al-adhan ath-thani saye da sayarwa baya halatta ga wanda ga wanda juma'a ta waje ba a kan shi bayan kiran sallah na biyu to in mace ce ba take sai da kayan da kiran sallah wajibi ne akan ta zuwa ba wajibi ne akan ta ko bai ce halatta ta sai a yaro ne dan karami mai jiran shago juma'a ta waje ba a kan shi ba ta waje ba to shi yaro ya halatta sai da amma kai shi ne ai yanzu ita agunta ita ba haramun ta yi ba shi kuma wanda ya zo su yi shi kuma ya haramun tunda shi ya zai sai juma'a duka sai ka kalli kowane ne amma dole ai muna yanzu muna bayani ne akan abin da yake na ilimin sai ka gane za ka yi barin ma yaro ka a shago ka sai ya kula da shago ko ba ka bane duk wannan shi ma za a iya zuwa kan shi ai amma da tun da ana magana yanzu shi malam ne a nan kawai shari'a sai take cewa ga wanda juma'a ta waje ba a kansa to kenan an fitar da wanda juma'a ba ta waje ba a kansa ba ko sai muka ce akwai yaro garan yayi kenan shi zai iya da ta mace da duk ba a joyi wani akan su ko ba aka bane dan an zo ana magana akan mace eh ta dawo ba ta saida to shi kuma wanda ya zo zai siya din fa shi kuma me shi ya aikata laifi ita kuma ba ta yi laifi ba amma yaro karami ne fa shi kuma ba mai bane sai fara cikin wancan magana da kake shi kuma asalan ba a siya a ba hannun yaro wanda bai da hankali wanda bai da ikon yayi yayi tasarrufi akan abu amma fa yaron to in ya kai mu mai ba wanda zai iya sallan yaro ne amma yana da wayan da zai siyar zai kuma saida ya san farashi ya san komai to anan shi ma hukuncin su ɗaya da matar in yaro ne irin sa ko wanda ba musulmi ba ya zo siya a hannun shi ko a hannun mace ya halatta ya saida musu da su ba amma baligin mutum wanda ya kamata a ce ya bi dokan musulunci to shi kuma haramun ne ya je ya ciniki a wurin a wannan lokacin to wani zai iya cewa ai ya je wancan masallacin ne da suke sallah karfe kaza shi kenan ya fada cikin halafi ya soke wajibancin sa ya da ya zuci kinki ok to ok ok sai aka kanta a saboda shago ka kulle amma dai kowa zai cimma wannan falalar kowa zai samu ba zai rasa ba wani ya sallan karfe ɗaya wani ya je na karfe biyu haka ake kawai <laughs> saboda kawai kai asara A dai gane ne in ta san doka yadda take to ya kamata a kiyaye amma wanda yake so ya kiyaye gaba ɗaya kuma to shi ne yake gaba ɗaya ba zai ma bude ba daga lokaci karfe ka misali dan sai a ce ana kiran sallah ta biyu ko na biyun karfe sha biyu da ko saura kwata ne ko ko saura na ake kira yanzu abubuwan sun dan canza kamar dai sha biyu ɗaya saura kaɗan dai misali eh sai ka ga to wani daga sha biyu da rabi ya kulle shago zai sa close ba zai sai mara kowa ba na ciki sai dai su fito wanda suke ciki an kulle da su sai dai su rika fita amma wani ba zai shigo ba sabo ba za a sake buɗewa ba sai bayan an dawo sallar juma'a gaba ɗaya da yan karfe ɗaya sun idar yan karfe biyun ma duka sun idar sannan sai a sake buɗe kaga wannan ya kauce wa shubu hakiya ya ko wanda zaka suna iya haka eh to a ina ok a Kano na'am kakan wuce saboda wannan masallacin hurumin wannan masallacin kakan wuce sai da in anan za ka yi sallah sai ka bar shagon ka abu da zuwa dab da za a kira na biyun sai ka rufe an san za ka shiga wannan masallacin ne amma an kai karfe ɗaya ka dawo su kuma lokacin ba su ba kuma za su zo su kira ba daidai ba ne ka bar shagon ka abu inda da ga wannan masallacin yana wani hakan yana kaiwa zuwa ga rabuwar kan al'umma da cutar da waɗansu kuma yadda malam ya faɗi an gane ko malam yake cewa ya ce ka an tashgara a da ibadatin wajiba ta kaza kaza kaza kaza kaza zaka zaka ya ce wa min hadhihi al-buyul man a aisha albai wa shira ko al-adhan Sani thani yawm al sai ce la yasihu al-bay' wa shira mimman tarjumu salat al-jum'ah al-an al-adhan ath yace da qaulihi ta'ala saboda fadin Allah madauki sarki ya allazina amanu idan nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' mun karanta aya to sai ce faqad naha Allah ta'ala anil bay' fi hadha al Allah madauki sarki ya haramta yin kasuwanci ko cinikayya a daidai wannan lokaci wannan har ya kata duk tahrim duk abinda aka hana yana nuna haramun ne abu ya kunshi haramci an ce karka sha giya ya nuna giya haramun ce Kar kai sata ya nuna shan taka haramun ne kada ka je kusa da mazina aliyar zina haramun ne ana fahimta ya ce wa adam sihhatil bai'i kuma kasuwancin idan aka yi shi ma bai inganta ba ba ingantaccen kasuwanci ba ne da abin da ko bai inganta ba kaga kana shigar da dukiyarka cikin ko kana sa mata abubuwa na lalatawa wasu kudade da suke sun shigo ba ta halal ba dan za ce ba ta halal ba za ga ba fada kai ba ba sata kai ba kasuwanci kai amma kasantuwar an yi cinikin ne a daidai lokacin da aka haramta to zai bata maka dukiya ya zama to ba tsayin ba shi ko Allah inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ina ba ta kana fahimta na'am alaikum salam eh eh an dawo da zuwa da ba sharaɗi ba ne shi ta kaji na ce yana daga cikin girma masallar don albarkacin wa'incan da suke kusa in a kusa suke da masallacin shagonka akwai masallaci da suke karfe biyu to don girmama wannan ibadar tasu a daidai wannan lokacin a jira su su idan ya fi alkhairi amma inda ka je ka yi sallanka na karfe ɗaya ka dawo ko ba wani masallaci a kusa da zai zama wai za su kira sallah su je a nesa suke sauran masallatan ya halatta ka bude shagon ka kana dawowa da an idan da sallah karfe 1 da rabi ma ka bude shago ka cigaba da kasuwanci ka harga an idan da sallah juma'a da ma Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu me yace shi fil ardi kuma wabta gumin fadlillahi a gani ai sallan kawai ake magana ana idarwa ko a bude shago a cigaba da neman dukiya ya halatta ya fado kanshi mana ya ya ne mafalalan Allah ya dawo ai ya yi da ra'ayi <coughs> shi ne ya ce maka ai ko shi kanshi in ya bude ba laifi ne ba amma girman masallacin da ke kusa da shi kila ma tahun masallacin na zuwa kusa da shagon misali kuma ka bude ka shiga da kasuwancin to kaga bai zama ka girmama ibada ba sha'ira ake so ka girmama kawai nan gurin zalika wa man yu'azzim Allah fa innaha min taqwal qulub imaninka da tsoron Allah ka zai sa ka girmama wannan ibadar yau ai ka riga ka yi sallah ka ka fara linka yanzu wa'annan da suke karfe biyu su ne basu ba ya halatta ka bude amma to tun da gashi su basu za su yi nan da yan mintuna kaɗan ne to bara dan jira za ka dan iya bude shagon ka yi ta ka yi irin dan yawa nan da shi dai gashi ba a kulle yake ba ko gashi ba a rufe yake ba ko haka za ka irin wanda in yunfin ya zo ya dan leko ya gani zai dan shiga dan sai ya ƙara fitowa in an gama gaba dai sai ka bude gaba daya shikenan haka za ka yi kaga ka bude shagon kila ka dan soki kamfol ɗinka dan rabi din da alaman dai kai baka bude duka faya ba kuma kai baka kulle shi da wani ba ana fahimta wannan mas'ala ce za ku kamar ta dan sa'a ka'idan mu na ayi tambaya bayan karatu to amma tun da kasuwanci ne yana buƙatar wani a dan tattauna akan ta shi ta nake ba da dama idan Allah ya tambaya sai in bari a sa baki yawa mm shi ma sai da aikin su na gwamnati ne aiki ba sayar da sayarwa suke ba kudi suke an ce lokacin su ne saboda ka su ma su bar wannan aikin su je su aiki sallah su dawo su ci gaba da aiki lura ne yawa wato kaga lura ne gaskiya wannan da lura ne tabbas shi kenan sai ka hakura tunda abun ba hannun ka yake ba yanzu kana sallah karfe ɗaya lokacin sai ka hakura ka koma masallacin karfe biyu kai sallah in ka gama invigilation ɗinka sai ka tafi inda dai babu wani in kuma za ku canji da wani ne wanda shi ba ma haya sallah da yanayin zamantakewa mu muna tare da waɗanda ba musulmai ba invigilation ɗin ma za ka ga duk akwai su shi ke wasu su ɗan a je a dawo wasu su je su da a dai samu canji lalura ne tabbas wanda abin ba a hannun kai ba inda kama a ce tun farko masu tsara jarabawa sun sani ko su musulmai ne galibin su suna da iko sai su a lokutan jarba ya zama ba lokacin da zai daidai da lokacin sallah ba Allah ya samu dace malai yake cewa na biyu daga ciki ya ce bai'ul ashiya liman yasta'inu biha ala ma'asiyatillah sai yadda abinda ko me abin sai da abinda wanda ya siya zai nemi taimakon sabon Allah da wannan abu kaman ka sai da taba kaga sai da taba kana taimaka mu ne saba ma Allah da abin sai da wiwi sai da shorisho ga wanda zai sha ba wanda zai faci ba ku ba ka bayyana gaskiya dole a bambaci. kamar sayar da knockout da ake yanzu a yan kwanakin nan saboda murnar sabuwar shekara ko ko lokacin bukukuwan sallah wala duka haramun ne hakalin ɗaifakalin asali maganin tari da totolin da inzolin da lin lin lin ko ba ka wani eh, duk da su kurfatanin su ne wanne knockout a shi ce ga wanda zai buga ya tada hankalin mutane amma knockout akwai sanda za ka iya amfani da shi don ce ta kai yawa ba ma sai na fada da batun da an fahimci yi manufa to a nan gurin ana iya amfani da shi an fahimci ta ce au yastakhdimuha fil muharramati ko kuma abinda zaka sai dadin mutum zai yi amfani da abin ne akan haramun ina fata yana fahimta sai ce to fala yasihu bai al asiri liman yattakhiduhu kamra baya halatta ka saida wato inabi ko juice duk da shi ya amfani da kalmar juice ne kawai shine asir amma ga wanda zai ajiye shi ya mai da shi giya a na amfani da inabi wajen yin jiya ko to in dai mutum zai yi shi kamar kai ne a ce baya halatta ka sai da geran abin nan dawa ka ga kamfanin birni da za su giya da ita haramun har ka sai da musu duk ko yawan kuɗin da suke bayar walal awani haka ba za ka sai da kwanuka ba ko kof an gane wannan ko ko cokula liman ya sharabu bi halham. ga wanda shi kuma yana amfani da shi ne don shan giya ko don shan wani abun mai duk ba za ka da musu ba wala ya yabi'u silahu fi waqtil fitnati bainal muslimina sannan ba a so ka sai da makami a lokacin da akwai wata fitina ta yaki tsakanin musulmai dan za a je a yi amfani da shi a kashe musulmi to ba za ka da ba qala ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa ta'awanu alal birri wa taqwa ku yi a kan ɗa'a da kuma tsoron Allah wala ta'awanu alal ismi wal uduwa kada ku taimaka wajen saɓon Allah da kuma kiyayya da gaba a tsakanin al'umma ga wanda ga akwai haɗin kai da ci gaba za ka iya ba da gudunmuwa a yi abin tare da kai wanda ga akwai rabin raba kan al'umma da kawai ka ƙura kai mu'awana akan shi ina fata ana fahimta kun lura nan abubuwa da yawa za mu yi kiyasin wasu abubuwa da yawa ba knockout ba ba kaza ba ga sunan da yawa wanda yake suna da matsaloli sosai na ɗan jijiya <laughs> ai ko ta fito so nawa ba ai ta kaɗai ake ta faɗa ba kama a kurkura ko ba ka bane ai shi a kurkura kana amma shi haramun ne gaskiya abin da sa kaga kamar in ka zo kana magana kurkura shi kadai to haramun za zaka saka shi kurkucin su ɗaya da giyan kurkucin su ɗaya da sholi sholin kurkucin su ɗaya da wiwi da taba duk abin ɗaya ne amma kamar totolin da inzolin magungunan taron nan ai su asalin su dan menene don magani ne to kaga ai asalin halaccin kasuwanka ne da za ka iya yi ka sai da maganin ka amma sai aka ce kar ka sai da shi ga wanda zai yi amfani da shi wajen sabon Allah ko ya mai da shi jiya, wanda ya shanya koflin da totolin lokaci guda ya shanya kwalba goma ai kaga shi kenan wannan me zai yi eh bacci a wanda ya wuce bacci zai sha kafso kuma ba ba buguwa mutum yana fita cikin hayyacin A ai ai ya zama ya mu guje na saboda ba khamar al-aqda yi. kwalwar ta rufe ya rufe mai kwalwa Allah ya kyauta to ai shi ne ji kamata ba yan kasuwa kasu sai da musamman kafa da kemis shi sa ke kama su a kemis za amma zai ne kike su ma ɗin kansu akwai wanda ya zo suna kallon shi ba su saida mai ba akwai wanda kuma za su yi saida wannan masu ɗan kula ma kenan amma dai gaskiya ba daidai ba ne in dai mutum kasancewa zai yi sarrafi da wannan maganin bayar da aka dace ba kaka saida masu eh alabukun yana cikin da suke bani tuntun alabukun da waye suna nan eh sai ya zama ya maka ya kara maka ƙarfi da ta aiki kana noma ba gajiya wallahi da irin zuwa su magunguna masu ƙarfi da wannan maganin da ya fito shi bai ma daɗe ba suka yi bani da shi optalidon ɗin nan saboda shi wani irin ƙarfi ya fito da shi optalidon wani magani ne ni ban taɓa ganin magani mai ƙarfi irin wannan ba ni dai wannan ka sha ɗaya tal duk irin ciwon kan da ke damun bala ka biya dauki amma an ɗauke shi amma ka zama addicted ɗin shi matsala ne wai dama akwai fengo ne har oh. akwai kama akwai pencil ko kamar ya ɗauka duk babu su ma to Allah ya kyauta to kuma akwai wani abin lura a nan akwai waɗansu masu sai da abinci gidan abinci ne asali kuma ka lura da wannan abin ka kiyaye duk gidan abincin da kaga yan ataba sun yi yawa a wurin suna baibaye shi to akwai kayan maye a wurin ana zubawa a cikin abincin sosai ne da sunan abincin ma suke ci amma kayan maye a ciki suna sane suna sare kuma irin wa'annan su ma da kan suke bayarwa to amma ya kamata a ji tsoron Allah ya kuma su riga yawon to wasu da kansu suke zuwa su zuba wasu kuma a irin tuka wanda za su yi tun farko kawai ita ba ruwanta in ka ce a baka wancan tuwon sun san kalan shi kawai to ka san ya ka ci kawai ba ruwanka za ka ci abinci ka sha biya ka ci komai da komai a ci aske irin wa'annan abubuwan sai an kula sosai don kaka je kana so abun ya birge ka je shi abinci baka sani ba a dauka kai ma dan hannu ne a zuba maka irin nasu kwarai da gaske je ka ci abincin a ga ka canza magani yana da tasiri gaskiya tsakani da Allah a jikin mutum da yadda likita ya ce ka yi to kai shi ne ka zauna lafiya in ka saba za ka iya samun akasin haka Allah ya kare mu ku dauki ka'ida cewa duk abin da ya rulluba hankalin mutum sunan shi biya kai wannan ko me ko kunu ne ko wannan abin ya sunan shi zuma ba zuma ba ya sunan shi fara da in yayi wannan kwanakin eh in dai kwanakin da zai canza ko shi kenan na a in dai ta kai lokacin in ta tsumin ta tsumin nan in dai har za ta yi wannan aikin to ta tashi daga daga daga farata bije da suka mu <laughs> alai to ai lafiya ya barka da cikin gashin ta kawai da kakkwata kuma su ma ya gani Allah ya kyauta na uku malam ya ce bai ulmusulmi ala bai a akhihi da ya a ciniki akan cinikin wani wannan yana faruwa ko bai faruwa shi haramun ne shi ma kada wani yana ciniki ka zo ka shigo ciki ya ce misaluhu ga misalin sa ne ce an ya kula liman ishtara shay'an bi ashara ce ma wanda ya siya wani abu da lirari goma ko naira goma misali ana bi wa ka mithlahu bi arqas minhu zan sai da maka irin wannan abin da 800 kaga mutum ya je zai siya wani abu a shago gani. naira guda sai ka ce ka zo zan sai da maka 800 wannan abin da kai akan cikin wani ka aikata shi haramun ne ana fahimta eh. ana ciki ana magana ana magana ma bai halatta ka saka baki ba au abin aka bi asana minhu ko zan saida maka da wanda ma ya fi shi da the same price bi nafsi sayar ko bi nafsi sama shi ma haramu ko ka ce irin kudin ko ka ce kasa da kudin bi hadisi umar saboda hadisin umar Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ce wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd kada sashen ku ya ciniki akan cinikin yan uwan uwansa wannan hadisin da kuma magana da kace hadda aure a cikin wannan hadisin yake balagacin hadisin ce la khutibu ahadukum ala khitbati akihi kar dayan ku ya nemi aure akan neman auren dan uwanka wani ya riga ya shiga wuri an bashi izini na neman aure an fahimta to kar ka shiga ba izini shari'a ta yadda a shiga da izini amma in ba izini kar ka shiga izinin shi wanda ya nemi auren ba izinin iyayen ta ba wannan tambayar tana da muhimmanci ai izinin shi angon ko saurayin da aka ba ake nema ba izinin wancan ba iyayen ba iyayen ne za ka je ka samu iyayen to ni ma ina son wata shi a ce to ka tsaya za mu tambaye wani mun ba shi izini in ya amince ka shigo sai ku gwabza gwabza da takara a to <laughs> eh ya halatta in dai ba a riga an yi rukuni ba ai ba a yi bai ko ba a yi komai ba izinin nema ne kawai yanzu a wannan matakin ana iya ba wani ya shigo amma da izinin shi wanda ya fara zuwa ba iyayen ba iyayen za a tambaya ba ku gane ba iyayen su za a tambaya amma su za su tuntube shi su kuma sai amince wani ya shigo to kwanan da abu ta tare da wani shi ma yana wanda ya fi ya karkata hula shi ke amma shi ke nan dole a ba wani biyu haƙuri a ah, yi serious mana kakku sai it's not serious zai iya ya da din kuma kaga ya Allah ya taimake shi ya wuni eh a ah, ni na taba ganin wanda ya da mana sosai ma dala za su yi <laughs> ka gani amma yanzu an yi magana an ce an bashi wanci iyayensa kuma su suka zo har an yanke sadaki ma ila ya biya ko an sa an yabbe kore a takaice to yanzu wannan ba da ma ka shigo kwata-kwata amma izini kawai ka ba to shi kenan ana iya ba mutum biyu mutum uku sai a tambaya amma malam ana yi wannan gaskiya ko saboda kuɗi ko ne a ce da wani wanda aka ga an fara ba kuma auren da nake aka halatta ko shi an zalunce shi ne ko idan ma aure halattaccen aure ne inda ya cika ka'idojinsa kawai shi dai wancan an mai butulci an zalunce shi kam tabbas ba a kyauta masa ba kuma Allah zai yi masa haƙinsa in ya ce Allah ya ce wallahi zai faruwa auren ya ta samu matsala ila waliyin Allah ne <laughs> ka gani da sai a kiyaye to na hudu daga cikin nau'in kasuwancin da aka haramta shine shira wa ala shira saye kan sayarwa kan ciniki ne ake yi ana magana ka tsoma baki za ka yi kaza yanzu yana da bambanci da na shi misalin wannan an ya kula liman ba a sha'an ya zama a ce ma wani da ya sai da wani abu istiqil bai ka je ka bata cinikin ka ce ka fasa wa ana ashtarihi minkum akthar zan siya sama da haka zan ƙara ko ka riga an yi ba arabu je ka ce kawai ka fasa ka zuga shi ya fasa da sunan za ka masa ba da an ittafa alba'i'u wal mushtari bayan mai saye da mai saidawa sun yi ittifaqi ala saman akan wani adadin kuɗi an gane wannan ko wa hadhihi sura yace wannan misalin da malam ya bada yanzu dakhilatun fi nahyi alwarid fi alhadisi as-sabiq ta shiga cikin wancan halin da ya zo a hadisin da ya gabata kawai sigan ne daban-daban wannan ana cikin magana ne wannan kuma har ga an yi ma kawai sai ka zo ka ce a bata dukkan su haramun ne na biyar bai'ul ina to wannan yana da shi mu fahimce shi bai'ul ina haka yazo a shi sunan shi kenan bai'ul ina yaya yake yace wa suratuhu an yabi a shakhsun sil'atan ko sil'atan li akhar bi thamanin ma'amulin ila ajal ana wai mutum ne zai sai ma wani kaya da wani kuɗi sananne zuwa wani lokaci sananne da aka ambata mana ka sai da mai da abu kaza da zai biya ƙarshen wata ka siya ka sai da ya siya amma sai yaushe sai ƙarshen wata za a biya kuɗi yace thumma yashtariha minhu al sai shi wanda ya sai da abin ga wannan da ya siya a hannunsa zuwa ƙarshen wata sai ya ce to sai damun da abin da na saida maka da kuɗi yanzu nan zan baka kuɗin da kuɗi na siya yanzu yanzu eh bi samanin hadir yanzu nan zan baka kuɗin na siya amma kuma akalla aka da kuɗin da aka saida maka zan ƙara fito da misalin kuɗin tsaye a daidai nan don za mu zo mu ƙara cigaba da karatunsa wannan misalin sa ne ina son fito mana da wani misali ne nasa ni ne na zo gurin ka ina neman rancen naira dubu ɗaya sai ka ce baka da naira dubu ɗaya amma akwai kayan kuɗi zan iya baka an fahimta ɗauki wannan kaza ga batir ga agogo ga kaza ga wani abu dai duka shi kuɗinsa dubu ɗaya ne zan iya baka a madadi to ga shi ban da kuɗi sai gobe zan kawo maka dubu ɗaya ko sai jibi idan ce kana so ka je ka yi amfani da shi ko ka saida ka samu kuɗin da kake bukata to na saida maka to idan ka tashi na yadda yanzu ka bani bashin agogonka naira dubu ɗaya kana bi na dubu ɗaya zuwa ƙarshen wata ko gobe ko jibi misali sai ka ce to kai yanzu malam tunda ba maka da dubu ɗaya nan ka saida min da wannan abin yanzu nan ba kuɗin saida min da shi ɗari takwas ga kashi na baka ɗari takwas ka gani yanzu bashin yana nan sannan yanzu ya baka kuma me ne naira 800 ya siya a hannunka da kayan kudin nasa da kasa da abin da kake so sai wani iya kenan kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma duk wayannan sura ce ta abu to ne nan yanzu mutum ne zai sai da shi a nan gurin ba cewa ya bai da kuɗi ba zuwa ya kawai yana so a sai da masa da kaya zuwa wani lokaci da yana bukatar kuɗi sai aka sai da masa zuwa lokaci sananne da wani adadin kuɗi to daga nan shi wanda ya sai da masa da kayan sai ya siya a hannunsa da kuɗi nan ta cash amma da ƙaranci ƙasa da kuɗi da shi ya sai da masa a matsayin bashi an fahimci surar da ke ko ya ce to wa fi hayatul ajali a ƙarshen lokaci in ya zo za a biya to ya dufa ulmushtari saman al'awwal wanda ya siyan zai biya kuɗin farko ne da aka sai da masa dubu ɗayan nan an fahimci wannan ko yace ka an yabi a ardan bi 50 alfan bar mutum ya saida fili kuloti kenan shine ard da dirhami ko da dubu hamsin an gane wannan ko ya ba ba'a da sanatin wanda zai biya kudin amma bayan shekara ɗaya sun ma yashtari hal ba'i'u sannan mai saidawan ya saya a hannunsa bi arba'in alfan ya ce sayan min da shi dirhami dubu arba'in nan take zan baka kaga goma ta faɗi ko ba ka ba wa ya buƙa fi zimmatihi 50 alfan kuma har yanzu wannan dubu hamsin din tana a kai shi wannan goma ya kai da ita ta zama riba nau'i ne daga cikin nau'in riba wannan shi sai ya zama haramu daga ciki bai ul'ina da annabi ya haramta an fahimta ya ce alara isra wanda a ƙarshen shekara sai ya biya wannan dubu hamsin nan wa summiyat inatan an sa mata wannan suna ina ne ya ce da annal mushtari ya akuzu makanar sil'ati ainan saboda shi mai siya yana ainihin wato karɓan wani abu a matsayin abin nan da aka saida masa misali yanzu an saida masa fili ko fili ne aka bashi a matsayin bashi dubu hamsin yanzu ya karɓi dubu arba'in kaga ainihin wani abu ya karɓa madadin wannan filin da zai bada na dubu hamsin a ƙarshe kaga goma nan tana na a kai shi amma sittin zai biya hamsin din zai biya an fi riban goma a kansu kuma bashi aka bashi da shi yanzu an kwace ne kamar an bashi bashin dubu arba'in ne a ƙarshe ake ce ya biya goma ya biya kai hamsin ya tsara goma a kai in ya zo biya yi na ƙadan hadiran wanda ya ba shi wanda ya wani ya faɗo bai faɗo ba sai sayar da wani daban kuma da ƙasa da abin da aka bashi ba ya kamar dai da ya faru a nan gida ko sai ne irin abubuwan da suka faru to kaga ai za ka sayar da wani kai kuma ka da kanka ka zai ka saida ba wanda ya saida maka bane ka saida ma ya fada cikin ina ba Da falle yake dan kana ta maganar falle da zai na so in ji eh to idan ne shuka ya ranya ta tashi sai ka zo ka bo kudin amfanin gona in ci gaba da raya maka shi sai lokacin da zan yi eh, girbi ta nuna kuma ta yi ta fito ko bata fito ba a ya halin gona take eh, wannan haramun ne gaskiya haramun ne ba a yi annabi ya ce karku karku sai da dan itace hatta ya budu salahuhu aka yi faɗa a hadisi ba ya halarta shi ma sai ya riga ya zama komai cikakke ya fito an sani to an falle mutum kenan Allah ya kyauta na'am ga wani manomi can da cewa idan za ka saya da aiki bayan su kira mai su kaya kuma su dawo su da dawo ba su yi sana'a ta gaba ba su yi zuwa suna kamar mai sai a wasu dabara sai a zuwa wasu daga baya ko a da sun zuwa wani kuɗi kuɗin kuma kuɗin wannan ne shi mai siya shi mai kuɗin wanda ba ka sai su kuma shi ne sai su su siya kuma kai da wani da suna jiki kuma kuɗin wannan ne sai ka zai rage kuɗi kaga dai yana nan a cikin shi wannan ba su fita ba gaskiya suna ciki wani a sun makar sun zama daidai da ashabu safti kenan hatira da ashabu safti da suka sa eh, fatsarsu ya eh, haka su ci su ranar asabar suka zo suka sa net din ran asabar Allah da suka zo suka kwashe kifin da ya kama <laughs> Allah kuma ya kine musu eh ka gani aka mai da su burai dan kana uku aka halakar da su a kyau to kila irin su aka gani Allah ya kyauta Allah ya kyauta to wannan kenan sai cewa hurrima hadal bai an haramta irin wannan nau'in kasuwanci ne li'annahu hilatun kaji domin wayo ne dabara ce ya tawassalu biha ila riba wanda ake cewa zuwa ga riba fa an ibn umar radiyallahu anhuma kamar daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yake cewa qala rasul sallama annabi kita idza tabaya'tum bil ina idan kuka rika ciniki irin na ina wannan cinikin yace wa akhadtum aznab al baqar kuka rika rike kuka yi riko da jindinan shanu bana kuka ce kiwo kawai za ku yi ba karatu ba ilimi ce wa taraktumul jihada kuka gina yin jihadi dan Allah to sallallahu alaikum zullan Allah zai ɗaura muku ƙasƙanci eh Allah zai ɗaura muku ƙasƙanci la uhu hatta tarji'u ila dinikum ba zai taga wannan ƙasƙancin ba gare ku har sai ku koma ga addinin ku kuma yanzu kallalin da muke ci kuma duk ana yin wannan abu da yawa ba a ɗaukan ilimi da muhimmanci ba a yi ka gani ciwon ma gashi ya fito da salo iri-iri ciwon kifi ko kiwon kaji kiwon tsuntsaye kiwo na dabbobi kiwon kwai duk gasu nan iri iri duka nau'i ne na da kiwo ne har kiwon zuma ana yi kuma ana yi ne kawai don a samu kuɗin ba damu da mene sanin me dokar Allah ta ce akan irin wannan kasuwancin ba kiwon masiji ana yi kuma kwanan nan wani masiji ma ya kashe wani a makotan mu can a malali bai kama masijin ne Eh, yana kama su wai suna abubuwa haka ya taba daya ya cije shi to yana ma jinyan wancan bai warke ba sai kuma ya zo kama wannan wannan da ya kama shi kuma sai ya ƙara cizon shi kafin a je asibiti ma shi kenan ajali ya riga ya zo nau'in ciniki na shida da aka haram shine bai'u qabla al-qabda wato sai da abu kafinka ya nuna a hannunka shine falle din ko to <laughs> ga misalin sai ce an yashtari sil'atan min shakhsin mutum ya sai kaya a wajen wani summa ha qabla an yaqbidaha kuma sai sai da abin kafin shi kayan nasa ya zo hannunsa kaga ba falle bane ni na ce na sai waya kafin a samu wayan su zo hannuna an na sai da su kaga muku gashi akwai akwai jioni akwai Techno akwai eh, Infinix akwai waye akwai waye duka ya sai da Abashiri waya fa bata zo hannunsa ba diya san su da su ya ce kuma kabla an ya ƙabiba hawa ya hauwi zaha ta zo hannunsa ya zama yana jikin ya mallaka eh. an abi hurairah ta radiyallahu an hukala kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai ka abi hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama ya ce man ibta'a ta'aman fala yabi'uhu hatta ya yaqbiluhu duk mutumin da ya siyo abinci yi oda ha hatsi za a kawo maka tirela guda Eh, ko mota kaza irin hoho din na ake cewa ko menene duk da yadda ka yi to karka sai da abincin na haske ka karɓa abincin ya zo hannunka karka sai da shi ya ce wa an zaidu bin sabit radiyallahu an an samu daga zaidu dan sabit Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi rasul sallama qala anaha an tuba as haythu tubta'u an gane wannan ko hatta Hawiza hatta tujaru ila rihalihim annabi ya hana a sai da kayan saidawa tun daga inda aka siyo kayan har sai sun isa zuwa ga 'yan kasuwa zuwa gidajensu ko zuwa hannunsu ko da ka je china ka siyo kaya daga inda ka siyo kafin kayan ke zo daga china za ga suna cewa sun siya bayan irin wannan sai ka kawo su sun zo gida ka sannan a siya a wurin ya fi alkhairi amma ana iya bukin malamai sun ce bukin ba laifi ba ne kar a shiga ciniki gaba da ina son guda kaza in sun zo kefa ina son guda kaza in sun zo kowa ya yi bukin to wannan ba laifi ba to da sun zo kawai shi kenan sai ka kira su to ga kayayyaki sun iso kowa sai zo kowa ya bada ana iya bada a ya zama cinikin an kai kaidan gaba ɗaya ne ya zama ko ka bada advance in ta kama kayan nan sun lalace ba za a ce kai ma kai asara ba ka fahimci wannan ko yawa ya zama dai sai kaya sun nuna sun iso inda ya dace akwai zaben da dangote yake na cewa sai ya kai maka kaya zuwa gidan manka kuma wani abu ya same ka a hanya ya samu mota a hanya babu ruwanka sai sanda mai ya shiga cikin tankin ka tukun nan nan zaka biya kaga wannan tsari ne mai kyau shi zai ban ribar naira ɗaya an kowace ita shi ne wannan haramun ne bai halatta ba wallahi akwai wani abu akwai nau'in kasuwancin da irin wannan yana iya faruwa eh wannan ai ina da shi ne na nuna maka shi a waya na turo maka ga hoton ga komai kai baka kusa da mutum ina kuma da daman da yanzu aika maka da shi in kasuwa eh tabbat na san hoton shi wannan ita ce a tamfar eh ita ce leshin ita ce kaza da tafasir da shi da komai to za mu iya yin ciniki sai ka turo mu kuɗi kuma in tura maka da kayanka wannan a daga inda aka je cewa ba ta hannuna ni mai sai da maka ina can gurin cewa ba ni bai zo hannu na kuma in sai da maka da shi shine zama haramu wannan irin shi ake magana a nan garar ne mana ta addis saboda garar ne duk wa'annan abun da kake kallo akwai garari a cikin Allah ya tsare mu so da ka annabi ya hana wannan malai yace fala yajuzu liman ishtara shay'an an yabi'ahu hatta yaqbidahu qabdan tamman kaji yace ba halatta ga wanda yace wani abu ya sayar da abun har sai ya karba cikakkiyar karba ta zo hannunka gongon ka karba ba wai yana hanya ba yana mota ba iso baka ce ka saida ya halatta ba oda sai an kula wanda take odan yana da shi naka ne a ƙasa in kai ka siyo ka bari ya zo hannunka nan ka sai mara mutane kar ka yi sai da shi bai ya zo hannunka ka karɓa ba in kai oda daga duniya ai duniya suna da shi to kai da su ya halatta ka siya abin da ka siya su tura maka tura musu kuɗi su tura maka kaya amma kai da kake sai da kayan duniya kuma a hannun waɗansu mutane to kai bai halatta ka sayar da wani kayan duniyan nan ba bai iso hannunka ba. sai ka karba sai ya shiga hannunka da duniya da alasan aiki kuma akwai wani suna mariya da yau ali express ne ke son ciwo na ce alasan <laughs> yawa su da aike ne yan aike ne a matsayin aikin aike suke to dole ne a kula da wannan ka'ida in dai ba su da shi in ba su mallaki abin ba to kasa ba su ya fara cikin kasuwancin da ya halatta amma in su suka mallaka nasu ne suka ciki wannan za ka iya yin kasuwanci in ka san abin da ta fasu da shi eh, ai ba ka da damuwa da ko nawa ne yanzu kai ka san abin nasu ne ko ba nasu bane suna da shi a sto ne ko ko a su ma sai sun nema an kawo musu to kaga bai kamata ne eh, in ba su da shi kake ba suna da shi kake bala ismail to ba

kaina kaina za su shigo wake za su tsara mu kowa zai ba wani riba ok to duka haramun ne ai annabi ya faɗi wannan nassi ma kai tsaye kar ku tara ɗan ƙauye da kayansa in ya zo kasuwa birni sai ya je da kansa ya sai da abin shi haramun ne ka fa wai wannan ya bayan wannan ya bayan ai ba kowane dillali ba ne mahalar wallahi ba kowane dillali ba ne mahalar Allah ya kyauta Allah kyauta kuma ta Allah kyauta. shalakin. Allah da ke sarki ya shiryar da mu ya zauna da mu kasan mu lafiya subhanakallahumma hamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi